to har wa yau dai kullum ni ce dai ta kuɗin nan dai fatima sani ɗaukar yau na zo muku da wani bayani ne akan mata masu zagin majizajen su So don allah bai kamata ba ku gyara ku gyara mu mata muna da wani babban matsala a rayuwarmu wanda ba mu da godiyar ubangiji su fa maza da kuke gani wata baiwa ce da daraja da ɗaukaka Allah ya ba mu su a matsayin mazajen mu so me zai sa ba za mu yi amfani da wannan mu dinga faranta musu ba za ka ga namiji ya fita wani ma da ko yake yi wani aikin bulo yake yi idan ka ga irin aikin da wani yake yi duk akan wa yake yi akan mace zai je wani ma zai je a yayi dakon a bashi abun da ba zai ishe shi ba bare ya kawo iyalin shi haka zai haƙura ya zo ya kawo in ya kawo mace sai ka ji tana me zan yi da wannan don wannan abin za ka kawo mu alhali shi bai ci ba kuma ya wahala wurin nema kuma ya kawo kin kushe mishi zai ji daɗi ba zai ji daɗi ba kuma allah ya tsine mu matar da ba za ta bi mijinta sau da kafa ba don allah ku daina ko kuma ka ga mace macen aure a titi kai ka ɗauka budurwa ce ta yi shigar banza ta fita ta ɗauyale ta yafa ta fita wanda duk zai nuna tsaraicin jikinta ai bai kamace mu ba ko ka ga an zubo gashi duka macen aure ba shi bane naki ki zauna a ɗakin mijinki ki killace kanki ki killace iyalinki ki kuma kama mijinki ki riki a haka ne wai har in miji ya ce zai je miki shi a kidan gaba bana gobe ki zage shi jibi ki zage shi za ki iya zagin mahaifinki ko haka kika ga mamanki na babanki ba haka ba ne kawai hali ne muka ɗauka muka ɗora mu kanmu wanda mu fa ba za mu iya ba wanda duk abin da za mu yi ba ma suna aljanna mu kuma duk mace da bata bi mijinta sau da kafa ba ita da aljanna sai dai ta kalla wasu matan masu rabo na zuwa cikin aljanna amma ba wai ita ba miji ko dan abu kaɗan me ka taɓa min me ka taɓa min bai dace ba don allah ku gyara mata 'yan uwana ya kamata a ce idan namiji ya dawo ya shigo cikin gida abu na farko ya shiga ɗaki kin mai sani ɗauki ruwa ki bashi idan ya sha ya ji daɗi sai ki kawo mai abin da ya samu in ma babu to wane kaza kaza kaza kaza ya za a yi shi ma zai ji daɗi zai ji daɗin ya fita ma ya shigo hankalin shi kwanci a'a ba in ya fita yana fargaba in ya shigo yana sanda a waje yana tunanin ya zai ya shigo ya za ki karɓe shi yana tunanin nan wai mace ke da baki fi ya muke duk abin da ya ga dama ba amma saboda shi yana ganin ya ɗauko ki ya ajiye ki ba zai iya miki ba shi yasa duk abin da kuke yi mazan ba wai suna jin tsoron ku bane a'a suna duba wannan mutuncin iyayen ki ne da kuma sun ɗauko ki sun kawo ki sun raba ki da kowa naki da kuke tare sun zo sun aje ki a cikin gida to bai kamata ba dan Allah ba wai tsoro bane namiji yake ji kin gani yayi miki waya dan Allah mata ku gyara ku yi haƙuri ku gyara ku bi mazajen ku sau da kafa dan Allah kar mu kasance cikin inuwar ubangiji kar mu kasance muna taka wuta da kanmu mu taka wuta mu kai mu cikin jahannama dan Allah mu kiyaye dan Allah see engine.